السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد الحمد لله wannan shine darasi na goma daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma na watan azumin ramadan a shekara ta 1443 daidai da shekara ta 2022 miladiya daga masallacin juma'an asd a garin kaduna najeriya muna cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 27 malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم إذ أحدهما واتل عليهم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقضيك إني أخاف الله رب العالمين نعم حسبك a mala abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi amfane mu da ilimin da ya bari a cikin wani littafi mai albarka raddul adhan ila ma'anil qur'an bayan an gama tafsirin kissan banu isra'il da Allah ya jarrabe su da dimuwa bayan sun ki bin umarnin Allah na shiga ƙasar sham sun mazakara kistatan ukura sannan Allah ya ambaci wata ƙisar kuma daban tubayyinu annartika ba a kafa zambin annartika ba a kafi zambin amdan wannan kista kuma za ta yi mana bayani ne akan cewa mutum ya aikata ƙaramin zunubi da gangan yana ganin ai kananan laifuffuka ne wannan ai ba wa'ansu manyan zunubai bane ai wannan ba komai bane wayannan kananan laifuffukan da mutum ke aikawa da ke aikatawa da gangan ya tarattabu alaihi irtikabu kaba'ira sakila daga nan zai fara aikata manya-manyan zunubai masu nauyi thumma yas'abu at-takhallus minhu sannan daga ƙarshe ya kasa rabuwa da wayannan zunuban Ƙananan zunubai wato su suke janyo manyan zunubai manyan zunuban nan kuma idan aka saba da su to ba a iya bari daga ƙaramin zunubi ne za a je a aikata babba faƙala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce watlu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka karanta musu alaihim ala na ba'a ka karanta musu khabara labarin Ibinai adama ƴaƴa biyu na annabi adam wayannan yaya guda biyu an ambaci sunayensu a cikin tarihi da ake badawa cewa habila da Ƙabila. bil ka faɗa musu wannan labari da gaskiya ai muwafiqan lima sabata fi Auwalina. awwalina yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bada wannan labari haka ne ya zo a cikin littafan mutanen farko li ya'rifu sidqa nubuwatika domin su tabbatar da gaskiyar annabcinka muta'alliqun bi utlu bil haqqi kenan watlu bil haqqi iz qarraba qurbanan a yayin da waɗannan ƴaƴa guda biyu na annabi Adam Habila da Qabila suka gabatar da wani sadaka ta neman kusanci wa huwa kabshun shine a rago li Habila Habila ya gabatar da rago wa zar'un li Qabila Qabila kuma ya gabatar da shuka wannan shikenan fa shikenan kistan ma'ana annabi adam yana da 'ya'ya kabila da habila suka gabatar da baiko ga Allah subhanahu wa habila ya gabatar da rago kosashe habila ya yoya yayayen kayan gonan shi ya zo ya gabatar Allah baya son yayayaye. Allah ya karɓi wannan rago ya bar wannan kayan gona sai ƙabila ya ji hassada tunda an ɗauki abin ɗan uwan shi ba a ɗauki nashi ba sai ya niyan kashe shi shi kenan ƙistan amma ina dogon labarin nan ya samo asali cewa a da lokacin nan idan aka haihu annabi adam da suna haihuwan tagwaye ne namiji da mace sai a dinga hada su aure sai su kara haihuwan namiji da mace sai a hada su aure su kara haihuwan namiji da mace sai a hada su aure ana nan ana nan ana ta tafiya a haka haka auren tagwaye auren tagwaye auren tagwaye har aka zo aka haifi habila da shi da ƴan uwar shi da kuma a habila aka ce da ƴan uwar shi luwaiza da ƙabila da ‘yan'uwar shi ikilima ba haka ake faɗa ba aka ce shi kenan da aka zo an saba ana haɗawa tagwaye ake haɗawa aure wannan karar an haifi habila da shi da ‘yar'uwar shi ikilima da ƙabila da ‘yar'uwar shi luwaiza sai aka ce to yanzu ba za a haɗa tagwayen ba yanzu shi habila ya auri uwar ƙabila shi kuma ƙabila ya auri yar uwar habila to shi ne sai habila zai auri yar uwar ƙabila kuma ta fi kyau sai shi kabila yace dan me ta shi kyakkyawa za a ba wani shi kuma a bashi ƙanwar wani wacce ita kuma mummuna yace saboda haka bai yadda ba sai aka ce to a zo a raba gaddama kowa ya zo ya kawo sadaka wanda Allah ya karɓi sadakan shi to haka za a yi yadda yake so sai aka ce habila ya kawo rago kabila manomi ne shi kuma habila makiyayi habila ya samo rago kosasshe kabila kuma ya samo kayan gona amma yaye yaye sai aka zo sai aka ɗauki ragon kabila ya nuna cewa eh lalle a ragon habila ya nuna cewa lalle habila zai auri ikilima yar uwan kabila shi kuma kabila ya rasa ikilima daga nan shi kenan sai ya ji haushi ya je ya murkushe shi da daddare ya kashe shi wannan labarin ba haka ake bayarwa ba tun da muka taso ake ba da wannan labarin ba ma tun ba kafin a haife mu yana nan rubuce a cikin littafai amma duka isra'iliyat ne duka tatsuniyoyi ne ba annabi ya faɗa ba ba a ƙur'ani suka zo ba ba a hadisi suka zo ba labari ne na mutanen farko shi irin wa'annan labarai na mutanen farko nan ake ganin shi a bashi eh, nan ake ganin shi a bashi amma ba za ka tabbatar da wani abu ba da shi in ya saba wa nassun ƙur'ani ma ka yadda shi in bai saba ba abin da za ka iya tabbatarwa da wa'annan Isra'iliya ɗin? aka wannan kisa na ƙabila da habila da yar uwarsu da winza da iklima da ana auren ciki ciki ciki an dawo an fara haɗa yan ciki biyu ake musanyawa a yamutsa to ya mutse-ya-mutse duka bai tabbata ba akwai wannan labari ne a bashi a gefe me Allah ya ce in qarraba qurbanan kawai Allah ya ce Allah ya ce a zo ai sadaka habila ya kawo nashi Ƙabila ya kawo nashi habila ya kawo mai kyau innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqina inna Allah ta'ala bulla la kabalu illa tsayyiban Allah ya karɓi na habila shi kuma Kabila ba a karɓi naci ba yaya ake tun kafin a kawo wannan baiko ba mu sanya aka yi ba akan aure ne akan neman aure ne aka yi ko akan meye ba mu sani ba fa ba sha ingantaccen hadisi ba shi a nasti na ƙur'ani labari ne isra'iliyat ne ka bashi a nan inda ya karanta shi kakka motsar da wani abu da shi karka jinkirtar da wani abu da shi kar ka kara kar ka rage ka bar shi nan kawai labari ne amma ba a tabbatar da wani abu da isra'iliyat wannan shine abin da ya faru kawai aka ce su yi sadaka suka yi sadaka aka karbi na hajila aka bar na kabila kissa ta kare period an sa dubo maganan ta kare shikenan fatuqbila min ahadihima aka karbi baikon daya wa huwa hadila hadila bi an nazalat narun min as-sama'i aka saukar da wuta daga sama fa'akalat qurbanahu ta cinye abin da ya bayar na kusanci walam yutaqabbal min al-akhir ba a karbi dayan ba a karbi na dayan ba wa huwa qabila shine qabila fa gaziba domin kaga su a mutanen farko a shari'un farko idan an fitar da irin wannan dukiya ba a bayarwa mu ne a shari'ar musulunci idan zaka fitar da wani baiko ko ka fitar da zakka ko zaka fitar da sadaka to sai ka fitar sai ka ba mabukaci amma su a lokacin su duk abin da ka fitar kazanta ne na dukiyarka ka fitar ba a ci za a ajiye ne wuta za ta sauko daga sama za ta ɗauke shi ba a ci in ganima ce aka je wurin jihadi aka samo ganima za a tara ne ba a cin ganiman sai dai idan an tara wuta ta sauko daga sama ta kwashe ganiman ta cinye to amma mu saboda raunin mu sai aka ce mu ci ganiman saboda rauninmu sai aka ce zakkan nan da baiko da sauransu idan ka fitar da zakka kazanta ce ta dukiyarka ka cire sai aka ce to tunda mu muna da rauni maimakon wuta ta sauko ta cinye in zakkan dabbobi ne ta cinye dabbobin in na hatsi ne ta cinye in na kudi ne ta cinye sai aka ce a'a ɗauka ka ba mabukata kazanta dukiyanka ce ɗauka ka raba musu saboda mu masu rauni ne to fa akan wannan ne kuma wani ke jin haushin wani wannan ƙazantar ta dukiyarsu shi da ya cire sai bai baka ba sai ka dinga jin haushi ne wallahi alhaji wane yanzu ni ban san abin da ya shiga tsakani na da shi ba da yadda aka yi an ji an yi ziga da yadda aka yi an haɗa mu da shi wallahi wannan wani ne farake wannan surutun ai bai ban zakka ba ne ma'ana ai bai ban ƙazantar dukiyar shi ba ne wani kuma wanda shi kuma ya fi kowa ta gaza shi kuma shi kuma wai sai yanzu yana tambayan akara makallahu Allah shiga fata malam na fitar da zakka zan iya ba babana haji maras ban ce maras wani a na dai share sauran mudafun ilahi din na cire maras ban faɗi mas'ulin da yi din ba amma zakka ta ce ta dukiyanka yanzu kana da naira miliyan biyu me zakkan miliyan biyu don Allah ne kai a yanzu ma a nisabin zakka miliyan biyu don ka mallaki miliyan biyu a yanzu maganan da muke yi din nan a yau da nake maka magana yau yaushe juma'a bakwai ga watan azumi to a yau da nake maka magana in kana da miliyan biyu ba ta kai nisabin zakka ba yanzu kana da miliyan biyu da misali dubu ɗari biyu da wani abu za a ce to ka mallaki nisabin zakka gaba ɗaya abin da za ka fitar a zakkan gaba ɗaya bai wuce naira dubu hamsin da uku ba zuwa dubu hamsin da biyar gaba ɗaya nisabin zakka yanzu in ka mallaki miliyan biyu da dubu ɗari biyu da yan ɗoriya abin da za ka fitar a zakkan bai wuce naira dubu hamsin da uku ba zuwa da biyar to wai kai ne kake da naira miliyan biyu aka ce ka fitar da zakka din naira miliyan ɗaya ka fitar da naira dubu ashirin da biyar a naira miliyan ɗaya ka fitar da 25,000 shi ne yake tambayan malam to wai wannan zakan da na fartar naira dubu ashirin da biyar a cikin naira miliyan ɗaya aka raba kan lahun ya halatta ni na riƙe dubu ɗari tara da saba'in da biyar na ba babana wannan dattin na dubu ashirin da biyar wai shi zai riƙe dubu ɗari tara da saba'in da biyar wannan waɗanda aka tsarkake ne ƙazantar da aka cire ɗin dubu ashirin da biyar aka rama kallawa na ba babana a ba ka da hankali sai kana da dubu ɗari tara da saba'in da biyar kuma kana tambayan malam wai ka ba babanka dubu ashirin da biyar ɗin nan a wato saboda ya ga baban talaka ne ko eh, eh, maganan kenan eh wato saboda ya ga baban matsiyaci ne eh, ya ga baban talaka ya rena shi amma ban da reni me ma na tambayan cewa zaka ba babanka zakka ko zaka ba mahaifiyarka zakka in ban da reni ma ita tambayan ma me ya kawo ta cewa fa akai ka raba kashi 40 ka ba ka fitar da kashi daya ka rike kashi 39 a cikin kashi talatin da tara nan da ka riƙe ba za ka ba babanka abu mai tsarki ba sai kashi ɗaya cikon na arba'in ɗin sai yake tambayan malam wai ka ba babanka wani wani irin rashin imani ne ai kamata yi baba e alhamdulillahi Allah ya mallaka min naira miliyan uku kuma tun shekara kuma miliyan uku ɗin nan duk miliyan ɗaya zakkan shi naira dubu ashirin da biyar ne shi kenan fa a duk miliyan ɗaya naira dubu ashirin da biyar to baba miliyan uku ɗin nan na fitar da zakka naira dubu saba'in da biyar shi kenan fa a miliyan uku dubu saba'in da biyar yanzu akwai sauran miliyan biyu da dubu ɗari tara da ashirin da biyar yanzu babu wannan dubu saba'in da biyar inda na fitar da zakka ban sani ba akwai waɗanda zan ba kai ma ban sani ba ko da akwai wanda za ka ba ba ba to yanzu ba bari a raba biyu kai ga dubu arba'in ba ba ko da wanda za ka ba zakka ka amka raba musu ni ma zan raba dubu talatin da biyar sai kira e wane e a ɗana wane ɗana alhaji wane na ka gane shi kwarai eh, da gaske na gane shi to dama shi ne fitar da zakka ga naira dubu ashirin ya ce a baka ka amma wannan ɗan arziki alemi albarka sai kira wani ƙanin shi e to ɗanka ne ɗanka wa wane ya ɗana ne, allah sarki to ya fitar da zakka ne ya ce ko da akwai wanda zan ba to ga dubu ashirin kai ma na ɗanka ne sai baba ya dawo ce to madalla wannan dubu arba'in da ka bayar a raba ga tadin mun rabar sai ce to ba yanzu wannan miliyan uku da dubu ɗari tara da ashirin da biyar kuma nawa kai kake so ka ɗiba a ciki sai ce to kawo mun miliyan ɗaya yaron nan <laughs> to na kuna dariya ne wai da akwai kura kenan a ɗin eh? da akwai kura akwai kura me ta yi kaɗan a kai ma ba haka ke faɗa ba kai wannan daban ne eh? <laughs> abin da wuya gaskiya akwai kura ya ce to ɗana na riga na raba zakkan da ka fitar ɗin nan kaban jin na raba na ba baffanka na wuri kaza Eh, kawunka da yake sai da tumatir a kan kwana na aika ne ya tashi daga kan kwanan nan ya kama hayan shago a ƙara jari makwabcinmu wani ɗin nan kasan tare din muka taso ya katan mu ɗaya bayan layin mu ɗaya tare muke kwasa kwata to shi ma ga nan na kyautata me. yanzu zakkan da ka fitar ɗin mun gama rabawa to tora ne ne to sai sabon magana ni dai kasan ni dai ɗanka kasan bana ni babanka kasan bana cin zakka to yanzu sauran kuɗin da ya rage a kawo su kwai matsala kenan to ka ga lalle an shiga wani hali eh na taɓa baku labarin wani mutum wanda yake da ‘yar uwa yaya shi ce a ƙauye yaya shi ce shi kuma yana birni Allah ya yi shi attajiri ka san da akwai attajirai ko ka ji an cewa na attajiri ne eh, ba wai mai kuɗi ba ha attajiri ne yana da to-to da kayan fatauci da dukiya zinare da azurfa attajirai irin na da to mutumin attajiri ne malam ba irin masu kuɗin yanzu ba ne shi wannan attajiri ne shi ne sai yashi wajen suke uwa ɗaya uba ɗaya tana zaune a ƙauye rannan sai ta aiko na e eh, wallahi muna cikin wani hali a ƙauyen nan muna buƙatar agajinka yace to yace to ina yaran shi barorin shi yace su je su bincika duk abin da ya mallaka ai karabawa biyu yana da sto din kuɗi a raba biyu yana da shanu a raba biyu yana da kayan tufafi sto din shi na kayan fataucin shi duk a raba biyu duk komai aka raba biyu ya ce to a ɗibi rabin dukiyan duk abin da ya mallaka wannan yayar tashi aji a kai mata ya ce da aka haife shi tana gaba da shi in yana kuka uwarshi take ce mata ɗauki tsanin ki goya lallace shi rabin renon shi duk ita ta yi ita take mai wanka take mai tsarki ta ci kashin shi ta shafi tsarin shi yanzu kuma ta talauce a ƙauye ya ce a raba dukiyar shi gaba ɗaya a kai mata rabi mutane suka yi ta mamaki amma dai aka kasa cewa komai to wanda bai saba juya kuɗi ba aka kai mata ta ga an dinga shigowa da dawakai da raƙuma ana ta jirge kaya habawa malin tsohuwa dare ɗaya Allah kan yi bature aka gyara ta fito ta kilin kuma ta dinga kyautarwa ta aikawa gidan dagacinsu ta aikawa hakiminsu a can ita ita ma ita ma fofula duk kafin ka ce haka shekara ɗaya biyu duk dukiyar nan duk ta kare bayan ɗan kankanin lokaci shekara ɗaya biyu sai ta ƙara aika wa ƙaninta abin niwa da e dukiyar da ka aiko min ta ƙara yanzu muna cikin wani hali sai ya ce a ƙara raba dukiya ta biyu a tura rabi sai mutane suka kasa haƙuri wannan kara suka ce wai don Allah ranka ya ne ya same ka yanzu an dinga raba dukiya ya ce wallahi inda duk shekara ne za ka dinga aikowa tana kan abu ne kuma da duk shekara tana raba duk abin da na mallaka na ba ta rabi san da ta goya ni ban da komai wani lokaci in na ɓata wuri da najasa ɗan kwalinta ko zaninta za ta cire ta goge najasan da na yi sannan ta wanke kuma ta sa bayan na yi najasa a jiki kuma ta sa yanzu har ina da wani abu ne ni ita ni ban da komai ma nake da shi to ya kamata ka sani idan kana gaban ubanka baka da komai wallahi idan kana gaban uwarka wallahi baka da komai kai ba kowa bane duk abin da ka mallaka ubanka ya fi ka cancanta duk abin da ka mallaka uwarka ta fi ka cancanta idan kai salari kafin ka cire naira ɗaya ka ce wa iyalinka kwayan masara ko kwayan shinkafa ka fara cire kuɗin cefanen mahaifiyarta, ana yi maka talari ko kuma kana samun kuɗi ka ce to mahaifiyata kaza a ware nata tukunna to sannan sai ka ga kuma iyali da sauransu to da haka 'yan uwa kada mutum ya dinga wai tunanin ya fitar da zakka har yanzu yana tambaya malam wai zan ba uwata zan ba ubana saboda dai rashin kirki 1 over 40 din a kan shi za ka raba ubanka da sauran dangi duka a 1 over 40 kai kuma mugu ka hau kan 39 ubanka na talauci a shi na ce mugu in dai uban mutum na talauci shi kuma ya hau kan 39 over 40 ya zama mugu dole ne mahaifinka ya ji daɗi dole ne mahaifiyarka ta ji daɗi idan ka ci ka tuna da su in ka ci tsire ka tuna eh mahaifiyarka ma tana son kulikulin nan mai magi da nama ita ma a kai mata in ka sha kankana ka sai mata in ka sha abarba ka sai mata in ka ci daɗi ka sai mata duk abin da kenan a tuna da iyaye a kyautata musu Allah ya ba mu ikon gyarawa to abin da Allah ya mana karama da falala a cikin wannan al'umma idan aka gabatar da qurbanan qurbanan din nan kazanta ne yadda na faɗa wuta ke saukowa ta cinye a zamanin da amma a zamanin yanzu saboda mu masu rauni ne wannan ƙurbanin ɗin sai aka ce mu sadaka da shi mun wanke dukiyanmu ne Ƙazantar dukiyanmu ne amma ni sadaka amma karka ba babanka babanka ka ba shi kuɗi masu yawa wanda ba na sadaka ba ba na zakka ba cikin kuɗin za ka ɗiba ka ba shi. idan ya ɓata ka ƙara ne in ka sai mai mota idan ya lalata ka sai mai wata in za ka sai mai watan kakka karɓa tsohuwan kaka ce to baba da wannan ta lalace kawo tsohuwan a baka wata a'a kai lokacin da Allah zai baka kudin siyan sabuwa ya kwace maka tsohuwan ne ka san da akwai wata kyauta da ake yi a agar makallawa mala ali na kana fama da tsohuwan mashin to ga sabon mashin ka bani tsohon naka din nan a'a in zan baka na baka bala in zaka ban in ba zaka ban baka rike dika gaba da <laughs> lokacin da Allah zai baka kai sai da ya kwace wanda kake da shi idan Allah zai baka sabuwar riga sai ya ma tsirara yake baka sabuwa to in zaka ba mutum abu karka ce malam to na kana ta fama da tsohuwar motar nan to kawo sai a baka sabuwa a'a ka siyo sabuwar ka ce malam na kana fama da tsohuwar mota to ga sabuwa ka dan ji dadin yanayin sai ka shiru tsohuwar ta bashi da tsohuwar da sabuwar gaba daya haka ake jama'a da Allah a koyi kyauta a koyi karanci, turawa sun mana tasiri shi ba ture bai kyauta shi ba ture in ba irin an kafa wani tarihi ba a zuwa dan ya ce shi ma to ya ware wani abu a karin a ba tarihi amma in ba haka ba ba ture dan makwabcin shi zai kwana da yunwa ina ruwan shi ba ruwan shi da shi ya mutu mana to mu ya kamata mu kula da addinin mu da al'adun mu masu kyau ina da yin tambayi ne akan ƴaƴan annabi adam da suka ba da baiko a lokacinsu ana cinye baikon ne da wuta don ƙazanta ce mu kuma a lokacinmu in mun fitar da baiko to sai mu bayar sadaka ya halatta a ci amma in za ka bayar sadaka ina maimaitawa ba babanka da mamarka ba musamman yanzu azumi ya zo an fitar da zakka a daidai wannan lokaci to kada a ta damu mu tambaya zan ba baba zan ba mama da Allah a daina tambayoyin nan sun isa haka yace fagadiba sai ƙabila ya ji haushi ya fishi wa admar al-hasada fi nafsihi ya koya hasada a ran shi ila an hajji adam sai da ya bari sai da annabi adam ya tafi aikin hajji qala lahu lannaka, sai ya cewa dan uwan shi habila sai na kashe ka qala lima yace dan me qala litaqabbul qurbanika duni domin an karbe baikonka ni an banni قال إنما يتقبل الله من المتقين فسي هابيل ƙabila. Ƙabila ya ce zan kashe ka saboda kai an karɓi baikonka ne ba a karbi nawa ba sai hadi ya ce ne ai Allah yana karban baikon masu jin tsoron shi ne ta san wannan maganin ita ma ta fi zafi domin ma'ana yana ce ne to ni bawan Allah ne kai kuma mutumin banza ne ma'ana kenan Eh, ya ce ai Allah yana karɓan baikon masu jin tsoron shi ne ma'ana kai baka jin tsoron Allah kaga ya ƙara gumami. ko da yake shi mutumin banza fa duk abin da kake fa laifi ne in ka ce ne innama ya taqabbalu min minal muttaqina kai laifi idan kai shiru kai laifi in kai magana kai laifi in ka bata rai kai laifi in kai murmushi kai laifi shi ko da yaushe mutumin banza so yake bai bai nuna shi fa mutumin kirki ne fa shi fa shi ya cancanci fa komai fa kai kowa ya shiru ya saurare shi kawai tunda kaji fir'auna na wa'azi fir'auna yace ma urikum illa ma ara wa ma illa sabila mene sabilar rashadi fir'auna ne wai yake shiryar da mutane sabilar rashadi yasa zaka gani dan wiwi ma in ya busa ta ne karo sai ce malaman nan ba sa tsoron Allah to ba abin mamaki bane fir'auna ne yayin wasu annabi mu wa banu isra'ila wa'azi sai ga shi fir'auna ya fara wa'azi ma urikum illa ma ara wala ahadikum illa sabilar rashadi zaka gani cewa ko da yaushe wanda yake kan barna yana ganin shine yake kan daidai Allah ya shirye mu yace la in la muqatmin ne basatta madatta ilayya yadaka ne yace wa qabila in ka miko min hannunka litaqatulani dan ka kashe ni ma ana bi basitin yadiya ilayka liaqatulaka ni bazan miko hannuna na kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin lalle ni ina tsoron Allah ubangijin talikai fi katalika game da kashe ka sai aya ta gaba inni uridu an tabu'a إني أريد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه فطوعت له نفسه قتل أبيه فقتله sai habila ya ce inni uridu an tabu an a bi ismi yace ni ina so ne ka koma da zunubina wa ismika da zunubi ismi bi ismi katili ma'ana zunubin kashe ni wa ismika ta kafta min qablu da kuma zunubin ka wanda ka aikata kafin ka kashe ni to kaga fassaran ayan kenan kun gane fassaran da malawa bukar gumi yayi ma'ana fassarar nan da malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi yana gyara mana kuskuren da muke yi ne wurin fassara a yadda muke cewa sai ka ji ana cewa idan wani ya kashe wani sai a ce duk zunubban wanda aka kashe ya tashi ya dawo kan wanda ya kisan ba haka ake cewa ba to shine sai malam ya gyara ba haka fassarar take ba Ya ce yace inni uridu an a bi ismi wa ismika Shi ne kake ji ana fassarawa a da ka ji an ce ai ina so ne ka ɗauke zunubi na da zunubinka sai a ce to in ka kashe mutum duk zunubin sun dawo kanka ya taɓa yin sata oho yana kanka ya sha giya yana kanka ya yi duk abin da yana kanka a'a ba haka bane malam yace inni uridu an tabu bi ismi ai bi ismi katili ma'ana shine ina so ne ka ɗauki zunubin kashe ni wa ismika da kuma zunubban abubuwan da ka aikata da a baya shine ma'ana da haka wanda ya kashe wani ya aikata ka kaba'ira kuma wannan zunubi na kisan kai da ya yi wato babu wani laifi bayan shirka da ya kai kisa saboda shi wanda ka kashe ba yadda za a yi ka dawo mai da rai ya yafe maka an gane? amma in kawai mutum sata kana iya neman shi ka cewa eh, na e na ɗanyi maka ta'adi kamar ya kai mun ta'adi eh barna ce dai aka dan da yi dai me ka barar eh wani abu dai na barar amma dai da Allah dai a yafe mun nayi ma bari ka dan lallabe shi ya yafe maka duk wani su laifuka tsakaninka da mutane duk laifin da kai wa wani kana iya zuwa ka ce ya yafe ma ko amma in ka kace shi ya za a ce ya yafe ma ai yayi fauci to matsalan kisa kenan shi yasa banda shirka babu abin da yake kisa tsanani da haka ne muke kira ga duk waɗanda suka ɗauki makami domin suna ganin an yi musu ba daidai ba su yi haƙuri su ajiye makami duk wanda yake gani an me ba daidai ba an tafi rigajinsu ne na fulani jami'an tsaro ne ko 'yan sa kai ne sun kona musu riga ko sun kashe musu iyaye ko ‘ya'ya ko tsofaffi ko makamancin haka to ba a gyara barna da barna kuskure an yi kuskure da dama babu kuma inda ba a yi irin waɗannan kuskuren wani kuma ba kuskure ba mane ma wani ganganci ne Allah shi ya sani amma ko ba za a gyara barna da barna ba idan yau an kashe maka mahaifi Allah zai kama wanda ya kashe mahaifinka to kai kuma in kashe mahaifin wani fa kai kuma sai Allah ya barka da haka an yi gyaran barna da barna kenan da haka kisan kai mummunan laifi ne laifi ne wanda Allah baya gafartawa kisan kai Allah zai gafartawa saboda da akwai haƙƙi biyu akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutum so idan ya zama na cewa ka kashe musulmi dan uwanka to ai an samu matsala idan ka biya diya kai azumi sittin a jere kaga ga biyan diya ga azumi sittin wannan tsakaninka da Allah ne yana iya yafe maka amma shi wanda aka kashe din jinin shi da ka zubar da kisan da kai mai shi kuma fa Allah ba zai yafe ba wannan sai an je kiyama akwai matsala da haka duk waɗanda suka ɗauki makami da wata manufa na cewa an tauye musu haƙƙinsu a wannan ƙasa ba a ba su kaza ba a ba su kaza su yi haƙuri su dubi darajar Allah su ajiye wannan makamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa za a yi zamanin azzaliman shugabanni waɗanda suke jin daɗi su yi bulbul ba su san kowa ba daga kan sai ƴaƴansu sai ƙannan matansu da ƴan uwansu da danginsu su kaɗai suka sani za a yi wannan zamani na san kai sahabbai suka ce ya rasulallahi ya zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai a matsayinka na talaka ka ba da haƙƙin da Allah ya ɗora maka na kai biyayya ga shugabanni ka sauke nauyin da Allah ya ya ɗora maka na haƙƙin shugaba a kanka ka roƙi Allah ya ƙwatan maka naka haƙƙin da kai talaka ka tsaya a nan kai kuma shugaba ka ji tsoron Allah ka kiyaye addu'an talakan da yake cewa ya Allah an zalunce mu ba mu da magunguna a asibiti suna da magunguna a asibitocin gidajen gwamnati suna da daman da za su hau jirgi su je waje su nemi magani ba mu da ruwan famfo suna da ruwansu na rijiyar burtsatse kuma da filta wanda ake filtarin dinta a tiritin ɗin ruwan ba mu da tufafi suna da allowance na tufafi ba mu da abin hawa suna da allowance na abin hawa ba mu da tsaro suna da jami'an tsaro suna da armored vehicle wanda ko tayar ka harba da bindiga sai ta tafiyan kilomita ashirin arba'in ba ta sace ba har a je a yi yin tukunna sannan a fito to ka kiyayi ran da talaka zai lissafta wayannan abubuwa yana faɗa wa Allah yana cewa Allah to ga sunan ka yi musu abin da ya dace a kiyayi wannan talaka kakkata da tarzoma ka zauna lafiya abinda kaga ka kasa haƙuri faɗa wa Allah kai kuma shugaba kiyayi addu'an talaka Allah ya gyara mana al'amuranmu abinda ya sa muke so shugabanni su gyara shine gyaran shugaba maslaha ce ta kowa da kowa ba haka bane lalacewan shugaba a tara ce ta mu gaba ɗaya. in ka tsine wa shugaba idan ya lalace to Allah ya riga ya rubuta min shekarun da zai yi kafin ya sauka to idan ka tsine me ya zamo ne, tsinan ce wannan akan ka zai sauke ta akan ka zai gwada annabi Musa da ya zo ya yi da'awa ya da'awa ya da'awa ya nemi taimakon Allah akan Fir'auna to ba a dora shi akan Fir'aunan ba sai bayan shekara arba'in sai da ya shekara arba'in yana da'awa kafin a halaka Fir'aunan bakinka ya fi na annabi musa tsarki ne don haka sai kowa ya kwantar da hankalin shi waɗanda suka ɗau makami su ajiye wanda suke da niyan ɗauka kar su ɗauka a yi addu'a a koma ga Allah shuwagabanni kuma su kiyaye gamuwansu da Allah don akwai matsala iyakan abin da zamu ce kenan Allah ya gyara mana Allah ya kai kunnan Allah ya kai wannan magana zuwa kunnan waɗanda za su ji ta ji na basira kuma su yi aiki da ita Allah ya kiyaye to wannan a kisan na kisan kai kenan jama'a a kiyaye kisan kai kisan kai banda shirka ba laifin da ya kai kisan kai babu yadda za a yi ne ka kashe mutum ka nemi gafaran shi kai ko iyayenki ka sabawa za ka iya dawowa ka ce baba da mama ku gafarta mun ko amma in ka kashe mutum ba maganan ka dawo ya gafarta maka Allah ya sauke allazi irtakaftahu min qablu fatakuna min ashabin nari yace zaka zamo dan wuta wala uridu an abu abi ismika idza qataltuka hadila yace ni bazan dau zulubin ka ba in na kashe ka bazan kashe ka ba fa akuna minhum na zamo yan wuta cikin yan wuta qala ta'ala Allah ta'ala yace wa zalika jazaa'uz zalimina wannan shine sakamakon azzalimai wa yumkin an yakuna min tamami kalami habila sai yuma wannan ya zamo cikin maganan habila ne fa tawwa'at ay zayyanat lahu nafsuhu qatala akhihi sai ran habila ta kawata ne ya kashe dan uwan shi ka san in zaka yi taban Allah shedan ne yake nuna maka kyan abun yace kai duba fa kai duba fa kai kawai da Allah fa ai ba komai bane ai akwai saban Allah banya manya da baka yi to dan dai kai wannan ai dai ai abin nan biki ne na daya rana kawai ai ba laifi bane ai dai kawai dan dai wannan karanta ka saba wa Allah ai to ai kai da kake tarawi Kada da yake karatun Qur'ani kai da kake yin sadaka to dan dai ka saba wa Allah ka yi kaza ai shi ma Allah zai gane zai zai gane abokin wasanka ne tsakaninka da mutum ne zaka faɗi wannan magana eh ka ce wani kana min kirki kana min kirki kana min kirki yau dai ka saba ne ai shi ma zai gane ko to Allah duk abin da kai ne wallahi ba bashi kake bin shi ba kuma wallahi baka biya alherin da yayi maka ba inda a ce Allah zai jarrabe ka da kishi duk duniyan nan mallakinka ne Allah ya jarrabe ka da ciwon shakuwa kai ta shakuwa makogoranka ya bushe duk ruwan da zaka sha ka kasa koshi kai ta shakuwa kai ta shakuwa a ce maka to abinda ka mallaka din nan a raba biyu in ka bayar za a yi maka maganin shakuwan nan ka sha ruwa ka warke sai ka raba dukiyan nan biyu ka ba da rabi sai aka yi maka maganin shakuwa sai shakuwan nan ta warke ka dawo kai gyatsa ka sha ruwa mai sanyi ka ji daɗi makogoranka ya jiku ka ji komai yi maka lafiya lau ka numfasa ka ce alhamdulillah to bayan ka gama shan wannan ruwan har yamma ta yi kama manta ka ci gaba da shan ruwa dare ya yi kama manta abin ka ci gaba da shan ruwa kana morewa kana nishaɗi ka sha munras ka sha meye duk kai ta sha har gari ya waye ce ka tuna wai fa ban yi fitsari ba a'a aka wuni ba kai fitsari ba dan sai fitsari ya tare maraka ta fara kullewa akai akai kai fitsari fitsari kuma ya zuba duk maganin duniyan nan da yake dalgalo da fitsari aka maka ka kasa fitsari can aka ce to kai yanzu abin da za a yi wannan fitsarin da kake so ka yi sauran rabin dukiyar nan taka da ta rage in kana so ka bayar mana za a yi ma maganin fitsarin nan don kai fitsari ba za ka bada ba to yanzu me amfanin dukiyar da rabinta zai iya tafiya don ka sha ruwa rabinta kuma zai iya tafiya don ka fitar da ruwan da ka sha mece ce ita to haku lallai duniya banza ce ke fa a lahira ba a fitsari a lahira duk abin da kake zai bi jikinka ne sannan kuma kawai sai dai ka yi wani zufa zufa ce za ka yi wannan gumin tiranan almiski wani gumi ne na ƙanshi za ka dinga yi to ne wai ka fitar da abin da ka ci kenan saboda duk abin aljanna mai kyau ne baya riɓewa. abincin duniya shi ne in ka ci zai riɓe. da ka gani a nan wurin a zayyana lahu nafsu a asihi ran shi ta kawata mai ya kashe ɗan uwan shi duk wanda yayi zunubi shedan ne ke zuwa ya ta nuna ne ya ta nuna mai abin da daɗi abin da kyau wallahi ba daɗi ba kyau faqatalahu ya kashe ɗan'uwanshi, uwan shi fa asbaha fasara min al ya wayi gari cikin masu hasara da katili saboda ya kashe dan uwan ya walam yadri ma a lokacin nan ba a taɓa mutuwa ba sanda kabila ya kashe habila ba a taɓa mutuwa ba to to yanzu ya za a yi li'annahu awwalu mayyitin ala wajhi al-ard min bani adama shine wanda ya fara mutuwa cikin 'ya'yan annabi adam sun dai san cewa in an ji bukatar nama ana yanka rago a ci sun san ana yanka sa a ci sun san ana yanka tumaki da awaki da sauransu ana ci kenan sun san cewa abu mai rai wanda yake tafiya za a iya yanka ci ya rabu da ranshi amma in aka yanka cinyewa ake yi to shi yanzu kabila ya san ana kisa amma bai san mutum in an kashe shi to tun da shi ba a cin naman shi ya za a yi ba kaji kuma sai Allah ya batan mai da basira ya san ana kisa amma ya san in sun yanka sa cinyewa suke yi fatan kuma su yi walke da shi su yi walki da shi su daura su yi salka da shi su zuba ruwa don haka ya san an yanka sa ne za yi amma sai Allah ya batan mai da basira da ya tashi kashe ɗan uwan shi kabila sai Allah bai ba shi daman ya yi tunanin to yanzu in ka kashe kabila ya za ka yi da shi ba sai Allah ya cire mai wannan tunanin wato idan za ka yi barna sai Allah ya cire ma basira girran da ka sanya wai kai za ka yi barna ko ba kai yi wa asmat ba lalle Allah zai nuna maka cewa yi afu sai ka tashi tukunna ka yi barnan ka gama sai ka tuna to ina ma za a fita ashe sanda kake tunanin plan ɗin shiga ɗin, ka manta ba kai plan din fita ba to haka kabila yayi ya san yadda ake kashe dabba amma bai tunanin in an kashe mutum ya ake da shi ba Shi ne nan fa ya rude fahamalahu a ala ya dauki dan ya goya Shi ne Allah ya ce fa ba sallahu guraban ba sallahu guraban ya قال يا wurin a da akwai fataha akan ainun a na'am kala ya wailata من النادين فبعث الله غرابا يبحث في sai Allah ya taso da wani hankaka yana tona ƙasa kasan da akwai tsuntsayen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi suna da alaƙa da ɗan adam da hankaka da irin su ɗawisu irin su zakara kaji duka waɗannan tsuntsaye ne waɗanda suna da alaƙa akwai ƙauna tsakaninsu da ɗan adam akwai zamantakewa tsakaninsu da ɗan adam Allah ya tayar da wani hankaka ya ba hasu fil ardi yana tona ƙasa yambusu turaba yana tono ƙasa da ninkarihi da haƙorin shi wa birjilihi da ƙafafin shi wa yusiruhu ala gurabin mayyitin ma'ahu wannan hankaka yana barbada ƙasa akan wani hankaka da ya mutu hatta warahu sai da ya binne shi ikon Allah yau sai ga shi hankaka ya fi shi hankali ya fi shi wayo tunda ya bar Allah liyuriyahu kaifa yuwariya yastur sawata jussata akhihi domin ya nuna ne yadda zai suturta gawan dan uwan shi kaga kenan binne mutum sutura ce ba ƙaramar sutura ba ce, da Allah ya ba mu hikiman in ƴan uwan mu sun mutu mu binne su akwai waɗanda yake sun fi mu ilimi na zamani na duniya amma kuma Allah bai ba su wannan hikima ta binne mutum ba Kasashen indiya da waɗansu addinai na asiya idan mutum ya mutu sai dai a tara itace a kone shi ya kone ƙurmus tukunna shi kenan wai an gama da shi kenan akan nan waɗansu kuma ma sun wuce nan makon a sa itace sai a sanya shi a cikin da akwai oven da aka yi musamman na ƙona gawa idan mutum ya mutu sai a zo da gawa a aje ta a mutuware yan aje ta a mutuware shi kenan sanda aka shirya a zuwa ɗauke shi a sa shi a cikin oven na yin kamar irin na biredi haka za a sa shi a ƙone shi kurmus born to ash shi kenan wai an gama to mu kuma musulmai sai Allah ya nuna mana tun zamanin annabi Adam cewa idan ɗan uwanka ya mutu a haƙa rami in an haƙa rami a binne shi ƙasa za ta cinye naman gabaki ɗaya har ya zama ƙasa gaba ɗaya da yadda aka yi shekara ashirin idan aka zo aka tone sai dai ƙasa za a gani a wurin wannan ni'ima ce inda a ce Allah bai ba mu wannan tunanin ba da babu yadda za mu ba ku ganin dabbobi ba ku ganin kamar misali kyanwa yanzu in kaɗauye kyanwa kyanwa za ta iya haihuwa idan ta haihu cikin ƴaƴan nata da ta haifa in wani ya mutu sai ta cinye shi ba ku taba gani ba ba wanda ya taba gani to kyanwa suna haka ku tambaya ku ji mage na'am suna yi kyanwa na yin haka kyanwa idan ta haihu ƴaƴan ba su girma ba waɗansu saboda ƙaran menene rashin girman su ba za su iya jure yanayi ba su mutu sai ta zo ta cinye ɗan kai kuma dan adam sai Allah ya yi ka in danka ya mutu sai ka binne shi wayansu dabbobin idan dan ya mutu sai dai su sai dai tsaya ce ta kwalla in sun gama kwalla su tafi bai sanya za su yi da shi ba amma cikin ni'imar Allah ya nuna mana binnewa qala ya wailata ajaltu an an akuna mithla hadha al-ghurabi ya ce, kai cona yanzu na kasa zama na kasa na kasa na zama irin wannan hankaka fawari ya sau ata aki na binne wannan muni na dan uwana domin in mutum ya zama gawa babu kyan gani duk yadda mutum ya zama gawa to ka bashi sati ɗaya, ai inda aka aje shi ba zai zaunu ba saboda duk rikicin da muke yi dinnan a duniya duk fa muna rikici ne dan mu ciko. manya-manyan bukatun dan adam manya-manyan bukatun dan adam guda biyu ne a duniyanta dai ba a al'amarin lahira ba al'amarin duniya manya-manyan bukatunka guda biyu ne ka ci abinci ka yi aure cin abinci da jima'i su ne manya-manyan bukatun ɗan adam a duniyanci shi yasa sai ka gani bai da lafiya a ce yiwu Allah ko abinci baya iya ci to me za a yi ma ya ce a yi mai kaza a kawo mai a ce an kawo mai bai iya ci ba to ko a yi ma faro farau ne za ka ga hankalin kowa ya tashi ana tunanin ya iya cin abinci daga ya fara cin abinci a ce lafiya ta samu to kuma yana cin abincin nan ya samu lafiya ya tangaran shi kenan ya wanka ya koma gida ya wanka ya kwashi girki kuma sai kuma ya tuna da iyali to dan adam manya manyan bukatun shi kenan shi yasa idan mutum ya mutu wa'annan abubuwan guda biyu wa'anda kake ta bala'i a kansu su za su fara lalacewa a jikinka dan adam na mutuwa cikin shi zai fara rubewa ya kumbura in ya kwana ɗaya ya tsara ba a ɗauke shi an kai shi makabarta ba in aka sa shi a cikin makara wani an sa shi a makara ana jijjiga makaran kana jin tusa, iska na fita cikin ya fara lalacewa duk yadda ya kwana biyu zuwa kwana uku to cikin ya riga ya lalace tsutsotsi tumbun nan hanjin nan tsutsotsi sun fara watanda duk ba da cikin ake wa bala'i ba ko to a lalacewan jikin mutum kuma daga cikin shi a lalacewa sai farjin shi in mutum ya mutu banda ke fara lalacewa kenan daga cikin sai farjin shi sannan kai ya ɗauka. tsutsotsi su fara fitowa ta idanuwa idanuwan nan masu kalle-kallen nan da bakin nan ya zama bai da kyan gani ne surufin nan duka abubuwan da mutum yake duk akan su ya wahala a duniya su za su fara lalacewa a jikin shi amma sai Allah ya mana sutura sai Allah ya sanya a wanke ka tas in ma an zo wanke kan a sanya magarya dan dattin ka ya fita idan an wanke ka a sanya kafur saboda fatan ka ta dade bata lalace ba kuma a lullube fa aka a sa maka turare a je a sanya ka cikin ƙasa a rufe a mai da ƙasa mai nauyi a jibga maka don kar a ji warinka inda za a ce bayan sati biyu a zo a tono ka ‘ya'yanka guduwa za su yi ba wanda zai tsaya Allah ya sa mu fahimta ya ce yanzu na kasa binne wannan dan uwa nawa fa asbaha minan nadimina ya zamo cikin masu nadama ala hamlihi akan wannan daukan shi da yayi wa hafara lahu kuma ya daga ni wa hafara lahu kuma ya haƙa min rani wa warahu ya binne shi wa mujarradun ne sai tauba wannan cewa da yayi kawai yayi nadama ba tuba bane tunda bai nadama akan kisa shi kan kisan ba ya yi nadama a kan wahalar da ya ta yi ne na dakon gawa da ya ta yi wa mujarradun nadami laysa bi tauba li'anna at-taubata ta tatahaqqaqu bil ikila'i? ita tuba tana tabbata ne idan ka bar zunubi wal azmi ala an la Uda, kai azama kan karka sake. wata daruku ma yankin tadaruku ka riski abin da ka iya balan yan dam na damar ta'ibina nadaman da ya yi ba nadama ce irin ta masu tuba ba Allah ya kiyaye Allah ya tsare mana imanin mu insha Allah ta'ala zamu tsaya anan zamu dora daga min ajli zalika katabna ala bani isra'ila idan Allah ya kai mu darasin gobe abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakuranmu Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin da kwanciyar hankali iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi ya gafarta musu ya musu rahama malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkace su Allah subhanahu ta'ala ya musu rahama ƴaƴanmu Allah ya musu albarka ya shirye su matanmu Allah ya musu albarka ya shirye su mu ma Allah ya mana albarka ya shirye mu dukiyarmu Allah ya yawaita ta ya mata albarka zuwan su abubuwan da muke neman arziki Allah ya sani Allah ya yaukaka mana arzikinmu Allah ya yawaita mana arzikinmu Allah ya mana albarka cikin duk dukkan abin da ya bamu Allah ya kare mu daga aikin da na sani Allah ya tsarkake mana zukatanmu da ayyukanmu Allah ya yarda da mu Allah ya so mu ya kaunace mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ma ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم